a yanzu nan ana cikin kidaya kuma lissafi na na daga jihohi daban-daban ba ba ba iya tabbatar da cewa wani zai zai ci ko wani zai ci musamman ma a wurin shishu na shugaban kasa to ya kake jin su al'umman kasan suka ga yadda abun ya tafi wurin kokarin jami'an tsaro da kuma na ya sunan shi ita kwamishin zaɓe. Ina ganin wato ita kwamishin zaɓe yanzu nan na ganin wato eh, wato mutane yanzu an fara an fara yabonta ana ganin cewa dukkan irin matakin da dauka da irin alwashi kuma da alkawari da ta bayar ga jama'a kan cewa wannan shekarar zaɓe zai bambanta da na wasu shekarun da sun wuce a wurin huskan tabbatar da adalci da inganci na natija kuma an so ganin alaman wannan alwashin nata zai tabbata wani irin tuhuma da an kayi na da duka ina ganin idan taya ta samu nasara har da wannan alwashin nata ya tabbata wadda zai daga darajanta da irin yadda ake ganinta a tunanin mutane. nan 'yan kwanaki da suka wuce akwai waɗanda suka yi zaɓe na musamman kamar jami'an tsaro waɗanda suke da abin yi a ranar zaɓe ba su iya su yi zaɓe wurin an samu tangarɗa sosai fiye da yadda ma mutane ke tunani da kuma wannan ɗan nasarar da ta samu kana ganin ya kai har ta tsaya ta yi murnan wannan abu? babu shakka ai ka san shi alherin da ya zo game da wannan irin cikas da ya zo ciki wannan shi zaben da aka yi na musamman da waɗanda ke da wani hirman za su da ranar zaɓe alherin da ya zo game da wannan shi da yake ya zo ya afko ne gabanin ainihin ranar zaɓe na bakwai ga watan Disamba. saboda haka nan ya nuna inda wuke akwai wasu cikas ko kuma wannan kasa cikin aikin da yake aka gaggawan daidaita su manyan ko kuma yan takara suka kada ƙuri'ansu me suka ji yan takarar suna faɗi game da yadda zaben ya tafi an samu lokaci kuma su waɗanda an kasa misali kamar da na kofuwado da shi shugaban kasa da tsohon shugaban kasa rawlings da abin nan an same su kuma sun je sun kada zaɓen su a lokacin suka ci duka su duka sun tabbatar kamar inda suka lura da tafiyar lamari dai insha Allahu za a samu zaɓen nan cikin kwanciyar hankali kuma za a samu shi cikin wani irin eh, yarda da karɓuwa saboda ingancin tsarin kuma da yadda ke kwanci a fili babu alaman maguɗi. Mulki sai wanda da shi sai ka గబా